Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita 25,31 da kuma 49. Masu sauraron jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, niyya, nomad FM da kuma dalol FM. sai tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. kana da gidan rediyon alfa da ke kumasi a kasar ghana za kuma ya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan dare, mu kuma barkanmu da yammacin wannan rana ta talata goma ga watan Disambar shekara ta dubu da goma sha tara. Yusuf Aliyu Haranda ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu. Bayan labaran duniya idan muka shiga cikin rahotanni. za ku ji sabon tsarin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kaddamar don bayyana wa talakawa yadda ake kashe kudadensu. Muna kuma tafe da rahoto a kan wannan rana ta yau wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin mutunta ɗan Adam. Daga bisani za mu kawo labaran tamola a takaice daga jamhuriyar Nijar. Sai mu buɗe layinmu don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine ne wayya kuke ganin ana mutunta ɗan adam a yankunan ku lambar dai kamar kullun ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya. Assalamu alaikum. An karrama Firayim Ministan Ethiopia Abiy Ahmed da kyautar Nobel ta zaman lafiya a wannan shekara saboda rawar da ya taka wajen kulla yarjejeniyar zaman lafiya da ƙasar Eritrea wacce suka kwashe shekaru da dama suna rikici a akan iyakokinsu. yayin da yake karɓar kyautar a birnin oslo a yau talata ahmed ya jaddada burinsa na ganin cewa an tabbatar da zaman lafiya a tsakanin ƙasashen biyu I believed peace between Ethiopia and Eritrea was within reach. I was convinced ya ce na yi amanar cewa ana gab da samar da zaman lafiya tsakanin ethiopia da eritrea na kuma tabbatar da cewa akwai bukatar a kawar da bangon da ke tsakanin kasashen biyu ya kara da cewa and then its place a bridge of friendship collaboration and goodwill has to be A maimakon haka za mu gina wata gada ta ƙawance wacce za ta zauna har abada. Shugabannin 'yan jam'iyyar Democrat sun gabatar da takardu biyu na neman tsige shugaban Amurka Donald Trump a yau talata. Suna zargin sa da yin amfani da matsayinsa don amfanar kansa a siyasance da kuma yin kafar angulu ga majalisar a binciken da yake yi game da yiwuwar tsige shi. Wannan dai shine karo na hudu a cikin shekarar 243 na tarin Amurka da aka yi tuhuma mai tafe da tsigewa ga wani shugaban Amurka. Ko da yake har yanzu tsige Trump na daga mukaminsa abu ne mai matukar wuya. Shugabannin uh, kwamitin shari'a na majalisar jared Nadler wanda shine shugaban kwamitin da zai fara nazarin batun tsigewar ya ce trump yana ganin shi ya fi karfin bin doka nadla ya yi zargin cewa trump ya yi barazana ga tsaron kasar ta amurka ta wajen dakatar da wani mahimman taimakon soja ga kasar ukraine da kuma yin barazana ga sahihancin zaben shekarar 2020 yayin da trump zai tsaya takarar wa'adi na biyu na shugaban kasa sannan ya kuma nemi yin cikas ga kokarin majalisar dokoki na hana majalisa ta yi aikinta. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. kotun tabbatar da adalci a duniya ta fara wani zaman yin shari'a na tsawon kwanaki uku mai cike da abin tarihi a yau dinnan talata kan zargin kisan kara dangi da ake ma gwamnatin myanmar saboda murkushe musulmin rohingya da sojojin ƙasar suka yi a shekarar 2017 wannan shari'ar ta biyo bayan uh, shigar da ƙara a watan jiya a kotu majalisar ɗinkin duniya da ke birnin hague da ƙaramar ƙasar nan ta afirka ta yamma wato gambia ta yi a uh, madadin ƙasashe 57 na mambobin ƙungiyar musulmi ta oic ƙasar ta gambia dai na zargin ƙasar myanmar ne da saba wa ƙudurin alif da 948 na hara ƙara dangi 'yan rohingya wajen dubu wato eh, ɗari bakwai ne suka tsere ta wajen ƙetare kan iyaka zuwa ƙasar bangladesh a watan agustan shekarar da goma sha bakwai saboda kauce ma shirin hallaka su da sojojin ƙasar suka yi sanadiyar wasu hare-haren da mayakan rohingya suka ƙaddamar a jihar rakene da take yammacin ƙasar. Yau dinnan talata 'yan sanda a jamhuriyar Czech sun ce wani mahari ya harbe wasu mutane shida har lahira ya kuma raunata wasu biyar a wani asibiti da ke gabashin kasar. Harbe-harben sun faru ne da misalin karfe bakwai na safe agogon yankin a ɗakin jiran likita na asibitin da ke birnin Otrava. daga bisani 'yan sanda sun ba da sanarwa cewa maharin wanda aka gano dan shekarar 42 ne shi ma ya mutu bayan da ya tarwatsa kwakwalwar kansa da bindiga a cikin wata mota tun ma kafin 'yan sanda su kai ga gare shi. da Hadiza Kyari da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. daga labaran duniya sai kuma mu shiga taskar rahotanninmu inda shugaban najeriya muhammadu buhari ya gabatar da wani shiri wanda zai baiwa 'yan ƙasa damar bibiyar abubuwa da a tafi a tafin hannunsu da gwamnatin tarayya gwamnatocin jihohi da na ƙananan hukumomi suke yi da dukiyar da aka danka musu amana wakilin muryar amurka a fadar shugaban ƙasar umar faruk musa ya aiko muna da wannan rahoton menene ma ike shigowa tukunna menene kuma ake kashewa domin shugaban kasa ya ce dukkan abin da ya shigo da abin da aka kashe kullum sai mun yi bayaninsa a turance abin da aka kaddamar mai girma shugaban kasa ya kaddamar shine national open treasury portal and transparency guideline wato wani manhaja ta harkar ilimin kimiyya da kuma kwamfuta wacce za ta nuna abin da yake shigowa da abin da ake kashewa kuma wannan manhajar za a bayyana ta kowane ɗan ƙasa zai iya shiga ya gani ya ga ma'aikata kaza mai shigo ma'aikata kaza mai ta kashe dukkan wani abu da aka kashe daga miliyan biyar zuwa sama za a saka shi kuma 'yan najeriya za su gani wannan kuma zai rage fitintunu da kuma neman bayani da ake wani lokacin ana cewa ba a samu ba domin akwai wannan freedom of information yancin neman bayani wanda 'yan ƙasa suke da shi to kaga idan har za ka taɓa kwamfutarka ko ka taɓa wayarka ka buɗe wannan manhaja ka gani A yan ƙara kuma baka bayani bayan bayani na kullum da za a bayar na mai shigo da mai aka kashe da akwai bayani za a rinka bayarwa duk wata uku abin da ake kira kota sannan dukkan wani shugaba na ma'aikatar gwamnati shi ma an umarce shi da wannan akan ma'aikatarsa mu kuma za mu harhaɗe duka abin da aka yi mu fitar da jawabi gaba ɗaya na gwamnati baki ɗaya domin gwamnati ita ce gwamnatin tarayya da ma'aikatanta wato kana nufin 'yan ƙasa za su riƙa ganin yadda ake kashe kuɗaɗen su gurin yin kowane irin aiki inda ya wuce naira miliyan biyar amma kana ganin wannan ku jami'an gwamnati za su yadda a yi wannan ganin irin kacaniya da zarge-zarge da ake yi na sama da faɗi da dukiyoyin jama'a da sunan irin wa'annan kwangiloli har na boge ma ana kirkirowa a fitar da kuɗin gwamnati akai to ai dama wannan ake son a rage kuma a hana don haka wannan tsari ne da gwamnatin tarayya mai girman shugaban kasa ya sa hannu ya yadda a yi kuma jawabin shi ma ya kaddamar don haka ai babu cewa ma ba a so to lallai sai an yi wannan kuma ya yi daidai da dama wannan rana da aka kaddamar da wannan manhaja ta yi daidai da ranar da aka tsayar duk duniya domin yaƙi da handama da babakere abin da ake kira corruption don haka mu dai dama mun saba a zo da sabon tsari kuma mu ɗauke shi mu tsaya tsayin daka mu tabbatar abin da gwamnati take nufi da inda take so a je an je mun yi a baya akan daya abin da ake kira tsa mun zo yanzu gashi ana gwagwarmaya kan shigar jami'o'i da manya-manyan makarantu cikin tsarin biyan albashi bai daya wato abin da ake kira IPPIS to abin da aka kawo sabo na canji don ci gaba za mu yi shi. Alhaji Ahmed Idris kenan babban akawu na tarayyar Najeriya a tattauna da na da shi a Abuja akan sabon tsarin gwamnati ta hito da shi ga 'yan kasa su sa ido akan kudaden da ake kashewa a ma'aikatan gwamnati. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. Zan yi kira a gurin al'umma mutane 'yan Najeriya. shugabanni To a gaida ɗan galadiman illo Umar Faruk Musa. Duk da a cikin bikin wannan rana da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don mutunta don mutunta bil'adama da baiwa kowa haƙƙinsa na zama ɗan ƙasa a faɗin duniya. Daga tarayyar Najeriya Madina Dauda ta aiko mana rahoto akan yadda 'yancin bil'adama yake a ƙasar. A irin rana mai kamar ta yau ne kungiyoyi masu zaman kansu irin su Sislak da Serap suke nuna bacin ransu akan yadda mahukunta ke tafiyar da al'amuran kada haƙƙin al'ummar Najeriya. da suka ba da misali ga kin bin umarni da kotu ke bayarwa na sakin waɗanda gwamnati ke shari'a da su a bisa zargi ba tare da tabbatar da laifi a kansu ba inda suka ba da misalin kanar samba da suki da sheikh ibrahim alzakzaki da ma na baya-bayan nan sanannen dan jaridan nan omoyele shaware awal musa rafsanjani shine shugaban kungiyar sislak masu bin diddigin yadda gwamnati ke gudanar da harkokinta gwamnati ta shi tsaye ta kokari ta tsarkake mutuncinta ta ci gaba da kare haƙƙin haƙƙin 'yan adam saboda tsarin mulkin najeriya ya ce gwamnatin najeriya lalle lalle ta kare musu haƙƙin su kuma su zamanto an ba su cikakken matakai na kariya idan wannan wa'adi da muka ba bai ba za mu kira 'yan najeriya kwansu da kwarkwata su fito su allah wadai da yadda ake cin mutuncin dan adam a najeriya da yadda ake kare doka da yadda ake amfani da wasu hanyoyi don a tilasta wa mutane a ce suna da laifi bayan ba su da laifi ko kuma a hana 'yan jarida aiki ko kuma a hana ƙungiyoyin sa kai su yi aiki don don sun ce abu gaskiya da adalci. Shi ma ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar samar da ci gaban arewacin Najeriya, Amirul Lukman Haruna, ya ce wannan lokaci ne da yara ƙanana ke cikin mawuyacin hali, shi yasa suke kira ga mahukunta da su hanzarta amincewa da dokar kare yara ƙanana da yanzu haka jihohi takwas ne kawai suka sa hannu. Magana ake na kare haƙƙin yaro, lafiyar shi, maganar ilimin shi, maganar mutuncin shi, maganan kiyaye shi daga all sort of uh, abuse cin zarafi zaka ga yaro karami ana amfani da shi wajen abubuwa mummunana daban-daban wasu su amfani da su wajen luwaɗi wasu su amfani da su karaman yarinya kaga babban mutum dan shekara 60 70 ya dauke ta yana lalata da ita duk wa'annan yana nan amma an aka yi wa'annan dokokin da za su kakkare eh, yara daga wannan zai taimaka ko cin zarafin yara ko kada haƙƙin al'umma dai farfesa jibrin ibrahim na cibiyar haɓaka demokradiyya yana mai nazarin rashin ci gaba a fannin kada haƙƙoƙin 'yan ƙasa da makomar da haka ke haifarwa a demokradiyyar ƙasa kasar. Halin da muke ciki hali ne mai ban tsoro. Shekara 20 kenan ana demokradiyya amma an ka duba kiyaye hakkin dan adam ba a abubuwan da ya kamata a yi kuma gwamnati ita ce tana nuna wa 'yan ƙasan nan da duniya gaba ɗaya doka ba dole ne ta bi ba kamar maganan nan da muke yi akwai wannan dan jarida showore alkalai sun sha cewa a sake shi gwamnati ta ki um, wannan makon da ya wuce har cikin kotu suka je suka kama shi bayan kotu ya ce lallai lallai a sake shi kuma ba shi kadai ba ne tun daga su colonel uh, da suki da shugaban 'yan shiya ibrahim zakzaki alkalai sun sha cewa a sake su gwamnati kuma ta yi to ita gwamnati ita ce hukuma aikin hukuma shine a tabbatar da cewa kowa ya bi doka to in hukuma ba ta bin doka to ai kamar ma babu ma eh, mulkin demokradiyya kenan Ana buƙatan amincewar jihohi 24 ko biyu bisa uku na jihohi 36 kafin iya kafa dokar da ke kare haƙoƙin yara a Najeriya. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Lallai shugaba adali mai sirrin zaman lafiya, in ya zo ai zaman lafiya, in ya ko a tashi sama. Ubangiji Allah ya kawo mana saukin wannan a faɗin duniya. Masu sauraro a kan wannan maudu'in muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Wayya kuke ganin ana mutunta ɗan adam a yankunanku? Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu mu na farko daga birnin Fatakwal. Wake magana? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wake magana daga Fatakwal. Suna Salisu mai dabino daga garin Fatako. To Malam Salisu muna jin ka. Alhamdulillahi wannan rana da ake kara haƙƙin ɗan adam. Eh. Ba sun mu ce mu Najeriya ko kuma ce Amurka ma ba a sama me haƙƙin ɗan adam ba wanda za a ce ana kare To Malam Salisu ina jin ka. Yau eh, to mu yanzu kamar misali kamar ni na inda nake Fatako. Eh. Eh, yanzu in ka tashi yanzu nan mutum ya tashi ya ce maka mai tallafi wata ma wannan ya fita ya yana tallafi wata an ga yadda ake bin shi kamar yana abin da abin da ake bin shi a guje a kama kayanka a watsar a zubar a ka a hana ka kuma kai magana kuma kun kama a hada da kai da kana ka a kama ka kai ka a hukunta ka kana tallafa kana neman abin da za ka yi kaga wannan ba kara aikin na adam ba ne. To mun gode Malam Salisu bari mu koma jihar Yobe. Wa muke da shi a Yobe? Eh, Alhaji Umar Bai Kaji ne fatakun Yobe State mazaunin Jakutko fatakun mazaunin fatakun. To Malam Alhaji Umar muna jin ka. To shi dai kare hakkin na Adam ba wani abu ne kare hakkin na Adam ba. Ya zama na doka ta ta hakkin na Adam shi kansa da Adam din. Eh. Kuma ya zama ita gwamnati tana kula da dan Adam din. yadda duk abin da kai ka san haƙƙin gwamnati kai dan adam ka san haƙƙin kanka kuma to kuna ganin ana ta tsare wa abuwa to kuna ganin ana mutunta dan adam a yankunan naku a mu yobe alhamdulillah saboda Allah ubangiji ya taimake mu mun samu gwamna dan zamani matashi kuma da san ba maganar ba maganar a ce gwamna ba ga sauran jami'ai da suke ayyuka za a iya cewa akan samu daidaito a tsakani? eh to ai ka sa abin da ke faruwa in aka rasa gwamnati shugaba na gari wa'annan duk kansa ne ai eh. amma samun mun samu gwamna daga dan zamani to kaga ai mu ana kada haƙƙi a Yobe State to masha Allah to mm. mun gode malam Alhaji Umaru to har yanzu dai muna so to muna da kira daga jihar Jigawa muke da shi a Jigawa a jigawa kuna magana da ayuba kutungu mala ayuba ka kashe rediyon nan naka da allah kuna jina to ina jin ka eh mala ayuba rediyon ka har yanzu rediyon ka bai to bari mu tafi jihar kaduna layi mala ayuba ya tsinke bari mu je kaduna wa muke da shi a kaduna wa alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa ke magana? abubakar malam cikin kare karamar hukumar kubo a nan jihar kaduna to malam abakar muna jin ka hello muna jin ka malam abakar abubakar malam cikin kare karar hukumar kubo eh muna jin ka to layin shi to muna dai da wani kira kuma da kaduna wake magana a kaduna salamu alaikum Suna na musa ina kira daga nan najeriya kaduna to malam musa muna jin ka Wallahi na fi shekara biyar na neman wannan layi ban samu ba sai yau Allah ya sa na dace. To barka ka dai tunda ka yi nasara yau to muna jin ka menene ra'ayinka? Wallahi me ma kuke magana a kai na manta. To muna magana ne akan 'yancin ɗan adam. Eh ya kamata a ba in dai dan adam ne ya kamata a ba kowa 'yancin shi a Najeriya. To a yankin ku a yankin ku ana ba ana mutunta ɗan adam a yankunan ku? nuna mun To layin Malam Musa ya tsinke bari mu tafi jihar Taraba. Wa muke da shi a Taraba? Kuna da alaran Malam Anas daga gasar lokal gamman Taraba State. To Malam alaran ma muna jin ka. Idan ana magana yanci dan adam, dan Najeriya bai kamata ya sa bakinsa a ciki ba. To me yasa ka ce haka? Ko malam saboda wasan yanci zama kwarkwata eh hmm? to muna jin ka dauka yanzu in ka dauka abin da jami'an tsaro suke wa talakan Najeriya kawai eh akan hanyoyinsa ko na yau da nan da ke magana jiya je muna jin labarin ana zancen hanyoyi za a datse a hana ka tun karfe takwas ko karfe bakwai ko shida a hana ko fita eh. mutum ya kwana da yara mata da yara da kanana a bakin titi sannan a ce an san yan adam mu ɗauka a hukumance yanzu a duba maganar da ake na mutanen da aka ce irin su Elizabeth kotu ta sake su gwamnati ta kama su ta rike kyam hmm. ina sanin yanci a ciki eh. ayyuka na 'yan ƙasa da ya shafi 'yan ƙasa talaka yana ganin ga abin da ke shiga ga irin wadakar da ake da dukiyarsa amma yana cikin kucin aiki eh. ina yake da wani hakkin da zai yi magana saboda haka Najeriya yana yaudaran kansa ne da wani haƙƙi haƙƙi haƙƙi ba san haƙƙinsa ba kwata-kwata to mun gode <laughs> bari mu tafi jihar Niger Wa muke da shi a Niger? Assalamu alaikum suna na injiniya Muhammadu Mai Gero Makeri Lulu Kwantagwar jihar Niger. To injiniya muna jin ka. To injiniya muna jin ka. Wato gaskiya ke hakkin ladan kuma da wato gwamnati tana da matsala. Saboda ya dace ta bi umarni in kamar kotu ta ba da umarni a yi kaza to a ayyana. To amma sai ya zama hukuma ita ke karya abin. to kaga ana samun matsaloli haka nan ya dace kuma ko ta ce a sake wani to a sake shi to amma kuma sai zama gwamnati an ba da umarni a sake mutum kuma sai da kiya to gaskiya na akwai matsala shin gwamnati ta gyara akan shi ba to wa za a yi kuma gyara to mun gode injiniya bar mu koma garin gwamna wa muke da shi a Kaduna to a daktayi shi a dakta shi balu a barkanka da lasariya to barka ka dai malam murtala sunana murtala ne ina kiran ku daga garin gasa a kaduna tarihin najeriya to muna ji malam murtala to a dakta gaskiya a yanzu dai mu afirka dai akwai sauran aiki amma afirka ma muka duba kasan da muke najeriya akwai gagarumin aiki gaskiya gurin mutunta juna mutunta dan adam ya ishe misali a najeriya ne fa ake daraja buhun shinkafa a fiye da dan adam har za a ga kila wani lokacin ka ɗauko a tawar wasa ga kai da kwansom kila ma da tsautsayi kwana ya kare ba a damu ba da ɗan adam an fi daraja buhun shinkafa a buda to haka ko a kasuwanni za a bi ka ga ba damu da me za a yi mutane ba san suke kwace kwacen shinkafa nan ya kamata san jami'an tsohon san cewa ɗan adam ya fi komai daraja Allah daraja shi ya ce mana wala kada karamna bani adam duk wani abu na duniya za a wuce dan adam shi ya kirkiro shi kuma dan adam ya fi kowa daraja yadda Allah ya dan adam ya kamata su gabanni da mu mu yan adam mu daraja junan mu da fatan za a tashi lafiya to malamar tala mun gode muna ganin iyaka abin da za mu iya dauka kenan a yanzu masu saurare muna ƙara godiya ga duk waɗanda suka samu damar buguwa waɗanda ma ba su samu dama ba gobe ma rana ce. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kai tsaye yanzu agogo muna cewa karfe uku da minti hamsin da uku na yamma. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da kasar rasha da ta yi fatali a ranar yau talata da hukuncin da kwamitin gudanarwa na wasannin olympic na duniya ya yi mata bisa zarginta da cewa 'yan wasanta na kasar rasha na amfani da kwayoyi masu kara guzari a wasanni daban-daban na duniya da suka shiga a can baya wannan ko ta hanyar dimitri medvedev ministan kasar da ma shugaban kasar vladimir putin wanda ya ce kasar ta rasha za ta dauka kara kasancewa cewa ba wanda ya saka kara har zuwa wannan lokaci gaban kwamitin olympic na duniya na kasar rasha da cewa dan wasanta na amfani da kwayoyi na kara guzari har ma ya ce wannan matakin yana da nasaba da wata mugunyan manufa ta hana tauraron kasar rasha na kyallawa a filayen wasanni na duniya kasar dai ta rasha ba za ta samu damar shiga wasannin olympic na shekara 2020 ba da ma na shekara ta 2024 da za labaran hakan ta tabbata kuda ta ɗauka kara daɗin daɗawa ƙasar ba za ta shiga wasannin ƙwallon ƙafa na duniya ba na shekara ta 2022 da za su na ƙasar qatar sai dai 'yan wasar na ƙasar rasha na iya shiga da ƙashin kanunsu a wasanni daban-daban na duniya da zaran suka tabbatarwa kwamitin olympic na duniya ba su da hannu ko kuma ba a su da hannu cikin amfani da miyagun ƙwayoyi a wasanni da daban-daban da suka shiga a can baya na duniya a wasannin kofin zakaru na kwallon kafa na kasashen turai a yau dinnan ana buga a group a tsakanin napoli ta kasar italiya da racing gang ta kasar belgium sai salzburg ta kasar autricia da ke karon battle da liverpool ta kasar ingila wadda ke rike da wannan kofi wadda har zuwa yanzu ba ta samu damar cancantar shiga wasanni na gaba ba a rukunin f inter milan ta kasar italiya na karbar bakuncin barcelona sai dai barcelona din za ta buga ba tare da tauraruwar ta ba ta cewa da lionel messi dan kasar argentina a wannan rukunin na barsa da inter milan borussia dortmund na karbar bakuncin slavia prague sai rukunin je inda benfica lisbon ta kasar portugal ke karbar bakuncin zenit st petersburg ta kasar switzerland na yadda olympic lyon ta kasar faransa za ta karbi bakuncin leipzig ta kasar jamus chelsea ta kasar ingila a rukunin ash na karbar bakuncin lille ta kasar faransa yayin da ajax amsterdam ta bayi ba ko holland ke karbar bakuncin valence ta kasar spain shi ko da sha mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar faransa mai alamar zakara da ke yanzu haka da kofin kwallon kafa na duniya da suka lashe a shekara ta goma sha takwas a kasar rasha ya sake rattaba hannu a wani sabon kwantaragiyar izo a shekara ta biyu inda zai sake kare kamben kofin duniya na kwallon kafa tare da 'yan wasar na kasar faransa kasar qatar didier deschamps tsohon zakaran duniya a matsayin dan wasan kwallon kafa tare da kasar ta faransa shekara ta takwas ya karbi ragamar kungiyar kwallon kafa ta kasar faransa a matsayin mai horar da ita a cikin watan yulin shekara ta biyu haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako yanzu kuma bari in ba dije dama ta kawo mana labaran duniya a takaice. Malam Isu a takaice dai an karrama Prime Minister Ethiopia Abiy Ahmed da kyautar Nobel ta zaman lafiya a wannan shekara saboda rawar da ya taka wajen kulla yarjejeniyar um, zaman lafiya da ƙasar Eritrea wace suka kwashe shekaru da dama suna rikici akan iyakokinsu yayin da yake karɓar kyautar a birnin oslo a yau talata ahmed ya jaddada burinsa na ganin cewa an tabbatar da zaman lafiya a tsakanin ƙasashen biyu ya ce na yi imani cewa ana gab da samar da zaman lafiya tsakanin ethiopia da eritrea na kuma tabbatar cewa akwai bukatar a kawar da bangon da ke tsakanin kasashen biyu shugabannin 'yan jam'iyyar democrat sun gabatar da takardu biyu na neman tsige shugaban amurka donald trump a yau talata suna zargin sa da yin amfani da matsayinsa don amfanar da kansa a siyasance da kuma yin kafar angulu ga majalisar a binciken da yake yi game da yiwuwar tsige shi wannan da shi ne karo na hudu a cikin shekarar 200 wato a cikin shekaru 243 na tarihin amurka da aka yi To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan rana sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin sai wadda ta jagoranci shirin kuma ta ba da umarni. Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku da kuma injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Justin. ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wuni lafiya. Bis salam.